masu girma shugabannin wannan kasuwa mafi girma kuma su ne 'yan kasuwa wanda wannan iftila'i ya samu da 'yan jarida da kowa da kowa salamu alaikum kamar yadda aka bayani mun zo wannan kasuwa da wannan wuri da aka yi gobara gashi nan har yanzu hayaki na tashi domin muimaku wato muimaku jaji kun san bafulata ne wata wani lokacin hausa sai ta rike maimako jaje maimako addu'a sannan kuma mu ga yadda za mu taimaka maku wannan abin da ya faru Allah ya kau da shi ya zama wannan shi ne na ƙarshe a wannan wuri da sauran kasuwanninmu da sauran wurare daban-daban kamar yadda kuka sani kasuwanci shine kano kuma kano ita ce kasuwanci shi sa tun lokacin da muka zo muka ga cewa wace hanya za mu bi mu bunƙasa kasuwanci a jihar kano mun ga kasuwanninmu sun cika kasuwanninmu suna bukatar ƙarin rumfuna ƙarin shaguna saboda matasan nan da nake gani kowanne ya samu aikin yi to saboda haka mu ba awon igiya ba ne mu ba kau dabara ba ne muna yin abubuwanmu a kan lissafi muna yin su a kan sigar ilimi da kuma sigar hankali da sigar mutunci saboda haka ku je sabuwar kasuwa a shahuci inda aka yi rumfuna shaguna dubbunai kuma kowane shago aƙalla a samu mutum ɗaya da zai ci abinci wannan kasuwa ta kan kama domin kada samu cinkoso sai muka yi gada sama ma domin kada a wahala gada sama sai ta raba ma asibiti da ɗaya ɓangaren kai sai muka yi ma wato gadar ƙasa ta inda ake shiga daga wannan guri zuwa wannan guri wannan kasuwa a yanzu haka matasa dubbannai suna cin abinci a wannan wuri to amma hamun ba ku labari wai kunnen ku nawa ne ku ƙara goma ku sha labari akwai wata jam'iyya mai kayan gwari kayan ya rube wai sun ce sun fito da wata kalma wai saukale wai duk gini da aka yi na shaguna idan sun ci jam'iyya sun tace Allah kiyaye wai za su yi rusau kuna son rusau za ku yabi rusau to mutanen kasuwar shahoci sabuwar kasuwa kun ji akwai 'yan rusau suna zuwa rana asabar muna roƙonku kada ku zaɓi wannan jam'iyya ta rusau to mu tafi gaba kaɗan ƙofar mata filin iri filin plaza wai wannan guri in ka je za ka kamar a dubai kake ga shaguna nan bene kan bene ga kuma gada sai mahadi ka ture in kawo karen nan ka duba kantunan nan kai za ka ce a dubai kake to amma jam'iyyar nan mai rusau wai za ta zo ta rushe duk wannan wuri wai suna cewa filin idi ne inda ake sallah yanzu banda jahilci banda jahilci ka'aba ba kantuna ne suka zagaye ka'aba ba ana ta ciniki wai shin neman abinci ba addini ba ne neman haƙƙi ba addini ba ne shi sa aka yi halal aka yi haram ba amma su saboda baƙin jahilci saboda hassada saboda baƙin ciki wai idan an yi shago wai za su zo su rusa muku cewa wannan gwamnati ba awon igiya ba ce in zai zo su rusa to su je su rusa amma dai ba za ma a zaɓe su ba balle a ba su dama su rusa muna ga cewa akwai kasuwar duniya kasuwar duniya wanda duk najeriya babu irinta ku je ku duba kasuwar da ake sai da magunguna yau a ɗan goro kano economic city wannan kasuwa mu ne muka ba da dama muka ba 'yan kasuwa dama domin 'yan kasuwa sun yadda da mu mun yadda da su a lokacin da muka je mu buɗe kasuwar sai da magani a wannan wuri ga kuma kasuwar masu gyaran waya matasa a nan ma muka kafa ɗan ba ta kafa kabuwar kasuwa sabuwar kasuwa ta kantin kwari da ma kasuwar singa wannan 'yan kasuwa su suka je suka ce su ma a ba su fili domin su ƙara wannan kasuwa aka ba su wannan fili yanzu haka ma ana wannan ana ginawa ana ginawa to saboda haka kasuwanci a jihar Kano muna gyara shi muna tabbatar da martabarsa muna tabbatar da mutuncinsa idan kun je kasuwar sabon gari kun ga irin ado da ake wa kasuwar sabon gari ku je kantin kwari ku je kantin kwari ga yadda aka yi aka yi titina aka yi magudanar ruwa hamma da masallacin juma'a yanzu wani baki da kunu wani ido da kwanza kunne da nakiya kai da kora jiki da kirci wai ya ce duk waɗannan abubuwa ba a bunƙasa kasuwanci a jihar kano ba ina masu sayo kayayyaki daga ƙasashen waje ina masu zuwa china masu zuwa america masu zuwa london masu zuwa germany su sawo kayayyaki a ɗora a jirgin ruwa jirgin ruwa ya kai Legas ka je Legas kai wata da watanni baka samu kayanka ba to yau gwamnan jihar Kano gandujen Kano ya ce ɗan kasuwar Kano in ka sai kaya daga China ba ruwanka da Legas ka dawo Kano ka yi kwanciyarka jirgin ruwa zai kawo kaya Lagos jirgin ƙasa zai ɗauko kayanka akwai sabuwar tasha da ake kira Dala Inland Dry Port wato sabuwar kasuwa ta aje manya-manyan kayayyaki idan ka zo ka shiga gida ka zauna za a bugo maka waya cewa kayanka ya zo da la'illan tripod daga nan ka je ka ɗauki kayanka haka wanda za su aika da kaya ƙasashen waje ba sai ka je Legas ba akwai sabuwar tasha wacce za ka kai kayanka a kwantaina a ɗauka kai Legas Legas kuma a sa a birgin ruwa a kai ƙasar da kake so. Wannan irin tasha ba a taɓa yin ta ba a ijiyar Kano sai a wannan lokaci. Kuma an yi ta ne domin a bunƙasa kasuwanci a jihar Kano. To saboda haka muna tabbatar muku wannan gwamnati gwamnatin inganta kasuwanci ce a jihar Kano. wannan iftila'i da ya faru na zo na gani da idona ga manya-manyan ma'aikatan gwamnati sun zo sun gani da idanuwansu tun da muka shigo a kwanar singa muka ga manya-manyan motoci da matasa wanda suke ɗauka kaya su ɗora domin a ba su abincinsu to muna tabbatar maku matsalar naira da aka samu mu mun kai ƙara mun kai ƙara zuwa kotun babban kotun najeriya ko babban kotun najeriya ya ba da umarni kamar yadda muka roƙa a saki tsohuwan naira domin 'yan kasuwa da masu kasuwanci su samu haba-haba ta ciniki alhamdulillahi wannan kotu ta bamu tabbatanci tun ma kafin ta yanke wannan shari'a daga baya kuma ta yanke wannan shari'a saboda haka wannan yaƙi yaƙi ne na 'yan kasuwa yaƙi ne kuma na gwamnatin jihar kano to ji daɗi babban bankin najeriya wanda dama duk shi yayi wannan kulle-kulle amma yanzu ya ce ya ba da umarni a karɓi naira da tsohuwa da sabuwa mu kuma duk wani kanti da ki karɓar tsohuwar naira za mu rufe wannan kanti kamar yadda muka rufe wasu kantuna a da saboda haka wannan ibtila'i akwai ma'aikata 'yan kwana-kwana da suka zo sun ɗauki yasi abin da ya faru akwai hukumarmu mai kula da irin wannan iftila'i in ya faru su ma mun turo su sun zo za su kawo mana rahoto sannan kuma akwai kwamiti da za mu naɗa wanda zai kawo mana alƙaluma da irin yawa asara da aka samu da irin mutane da suka yi asara sannan gwamnatin jihar kano idan allah ya yarda ba da daɗewa ba za ta ba da nata taimakon dama dai kun san mun yi fice a irin wannan shekarun baya an samu irin wannan iftila'i mun kafa kwamati mun nemi taimako gwamnati ta ba da taimako to wannan ma muna tabbatar maku za mu taimaka maku kasuwar kurmi ita ma an samu irin wannan iftila'i su ma mun masu alkawari da Allah za mu ba da taimako